Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake murin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. Har yau dai wasu da dama na tofa albarkacin bakin su game da kadiyar Profesa Isa Alfantani game da carbi. Inda mutane da dama na tofa albarkacin bakin su. Wasu na cewa tabbas magana Profesa Isa Alfantani za ta iya tabbata akan ba zai zama kuskure ba dan kare carbi. Inda wasu guda kuma ke ganin musamman gefen ahli sunna suke ganin rike carbi tabbas zai iya zama bid'a. musamman yadda yanzu 'yan bid'an suka ɗauki rike jarfi kamar addini inda yanzu za ku ji wani daga bangaren Profesa Isa Alfantami yadda yake kare shi yake cewa har yanzu wayanda suke cutiya akan cewa za su yi mukabala da Profesa Isa Alfantami ba su ba da hujja ko ɗaya ba wacce za su iya nuna cewa lallai za su iya mukabala da Profesa Isa Alfantamin inda yanzu za ku ji tsokacin nasa amma kafin nan muna roƙon ku da idan wannan shine karan ku na farko a shigowa wannan channel din tamu mai albarka kar ku manta da ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararra wanda zarar mun dora muku bidiyo zai zo gare ku sannan ku yi mana lakin da shayarin lakin ɗin ku ne zai dinga tabbatar mana duk abin da muka dora muku yana matuƙar gamsar da ku barka da zuwa aljawul tv ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin kasancewa a tare da mu a yaushe. Professor uh, Ali Isa Ali Fantami wai kawo hujja wai kawo hujja in dai bai da hujja na wai bar wannan magagamin da yake game da tasba na wai bari ba maganan da za a zo ana kawo ra'ayi ra'ayi ba wai kawo hujja fata Ibrahim mun hujja suka ce ka. To tsoro da ba ai magana hujja na ban ka duba ba su ma fa masu ce shi prof ya kawo hujjan su ma fa ba su kawo wani hujja da duniya za ta karɓa ba. su wa'anda suke cewa wai Profes, professor Ishali Pantami ya kawo hujja da su ma ba su kawo hujja ba ka faɗi. Gaskiya babu wani hujja da za mu iya gani mu tabbatar. da eh, cewa sun ba mu wannan magana da kake yi ga kana ce su waɗanda suka ce ka hujja da su wa kake da su wa kake yanzu nan ga magana yake kuma ka amaye suwa suwa ka yi aman shi yau on kibo fm assalamu alaikum wa rahmatullah barkato suna na fawad umar muna gaida dukan ku da ke sauraron mu kai sayo on kibo fm za mu kawo muku wato shiri na open discussion inda yake phone line suna na abude al'umman manzon Allah duniya gaba dai cikin Najeriya waje Najeriya duk inda kake in kana da wani take ka kira ka zo ka kawo na, ka fahimta domin mu ci amfani kamar da kuka sani maluma guda biyu cikinsu sheik professor isa ali fantani ya jefa kalubale inda ya ce wai wannan tasba da ake ja in lokacin sallan wai wanda suka ce zancen birya biriya wasu bar wannan maganan nan kuma ya jefa kalubale duk wanda ka insist kamar birya ne ka zo ka kada da shi wa za kada da shi wannan magana ya kai almajirai mutane suka je da kara suka ce ma Dr. Tauhidi wanda lakabi shi kenan Sheikh Dr. Idris Abdulaziz dusantan shi suka ce kai da kai ake fito ka zo ka kare kanka ka karbi wannan kalubale in ka isa dakta ta hudu kuma ya ce wai abin nan shi bai gan kaman akwai wani need su zo su yi wani mukabala kan shi ba ya kamata professor uh, pantami ya kawo hujjojinsa ya aje shi kuma ya kawo nasa amma tun da ya yi gaggawa ya jefa kalubale nan sai shi wato dr idris abdulaziz ya ce ya karbi ya karbi amma she ce tambayoyi za su yi ma junansu hujja fa hujja to al'umman manzala da dama suna mu kibo fm sako suka ce wai dole ne haki ne kan professor isa ali Pantami ya kawo hujjojinsa wai haki ne kan shi to shi kuma kana cewa kamar wa'annan mutanen da suka ce prof ya kawo hujjojin na kace su da kansu ba su da wani hujja da suka kawo wani magana kake yin ga wani magana kake yin ga brother ibrahim wani magana kake yin ga muna jin ka kare kanka wani hujja ne kake bukata wurin wa'annan mutane domin su ba su suka jefa kalubale ba wai shi ya jefa kalubale nan kai kuma ka ce su ba su ka hujja ba bude muna jin ka kuma phone lines mu na suna na abude kai sai duk inda kake ka kira kebo FM yanzu nan muna jin ka go ahead to Dora Vard a wannan al'amari ai a fuɗe ne kowa ya je kalubalen da shi Prof ya wurga. kuma akwai da yawa mutanen da sun fito sun babba da amsoshi a fahimtar su to amma abin da nake so broda ka fahimta da kyau shine menene shi probe ya ce wato professor Isa Ali ya ce menene ba bid'a ba in kuma za ka iya tunawa fa akwai kirari da maluma suke kiran cewa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalan finnar wato dukkan wato bid'a bata ne to ka gani idan har shi abin da da profesor isa ali ya tafi a kansa na cewa wannan carbi ba bidi'a ba ne to ka gani za a iya masa uzuri dubi da cewa ya ce a rike carbi a yi wato menene a yi kirge a yi salati ya ce shi wannan ba bidi'a ba ne shi ne na ce su waɗanda suka ce bidi'a ne su kawo hujjojinsu wanda za su bayyanar Eh, ya zanto mutane sun gamu da ka yi kawo hujjanka ko guda ɗari ne ko dubu amma ba lallai mutane ka gamsar da mutane ba to wannan zamu iya cewa baka kawo hujja ba ka zo dai ka tabbi, menene ra'ayinka ne hujja shine wanda mutane za su ji su gamsu da wannan abun da ka kawo shi kuma a fannin ilimin mutane ya zanto sun karɓe shi a wato ilmanci to ka gani shine kamar yadda shi prof ya faɗa ai kowa ya ji abin da ya faɗa kuma wa dogaransa shine ya ce a ah, lissafi da ake amfani da shi wannan canzaha ɗin ya ce ba wani bidiya ba ne kamar zafin kai ne irin na da mutane suke ɗauka he kaga sun saka cewa wannan abin kawai ma mutum zai iya shiga wuta da shi to ka gani shi prof kuma ya ce a wannan abun a cire zafin kai a tsaya kawai a kan cewa eh, baza Ibrahim ba ni tare da kai da wannan fahimtar da kai ta ce wai su ya kamata su fara kawo hujjejinsu. Ga dalili abin da ya ba ni tare da kai kan wannan fahimta. baza Ibrahim, kaga duk abin da za yi wurin ibada daga sallah da azumi da abin da yake dai in an tambaye ka me kake yi za ka amsa ka ce ibada to in dai za ka yi a cikin musulunci asalin wannan abin na ana so ka nuna manzo Allah ya koyar ya ce a yi haka ya yi shi ne point number one farko kenan to waɗanda suka ce wai abin nan biri'a ne cikin argumentinsu suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan littattafan musulunci an tabbatar kamar duk lokacin da ya yi sallah duka da ya san annun shi yake kirayawa yake wannan tasba da shi bai zo ya doko wasu yaya aka daure da wani igiya ya rika hannuci da niyya wai zai ta duk lokacin da zai zikiri shi ya doko wannan abin ya zo da shi ba to kaga wannan argumentin ga she zamana ni na da tasba nan na gaya muku amma da na duba argumentin da shi ya zamana shi na duba ba wanda ya ja da wannan magana ba wanda ya ja ya ce mun Allah ba da yasa annun shi ke yi ba to ka ga nan ganganga wani abu ne da yake in ka zo za ka ce kaman tasba nan ba biriya ba ne sha ce kaman to yanzu ga gashi mun Allah yanda yayi nashi kai kuma yanzu ga ka zo ka ko mm. tasba nan ka ce ba biriya ba ne to gashi nan mun Allah an shaida inda kaman ka ajiyu ka zo ka ce a ah, manzo Allah ba da ya sami shi kawai ke yi ba an same shi wani lokaci ya rika tasba yana ja to kaga wani lokaci na ka kawo babban ko mu ce interesting wato uh, direction da conversation na zai take amma in ka accept kamar manzo Allah da ya sami shi yake yi brother Ibrahim a gani na kama kanka tarko ya yi difficult ka defend kanka go ahead muna jin ka wuke brother Ibrahim Gurodi Gurodi idan ka mutane yawa suna tsayawa su ce manzon Allah da menene wato casbaha lokacin sa yayi da casbaha ne ko kuma da hannunsa eh, abin da ne ke so mutane su san fahimci wannan al'amari shine a zamanin nuka da yawa suna wuce akwai abubuwa da yawa wanda na addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wanda yanzu ba da shi ake amfani ba duk da dubi yake yake da aka yi na musulunci an yi amfani da doki ne an yi amfani da adda an yi amfani da mashi an yi amfani da kifiya wanda yanzu idan aka zo za a amfani da yaki wuri da fa za a amfani da mashi ne ko za a amfani da kifiya ko za a amfani da doki wanda mutum an ci gaba yanzu inda mistake kuke ke a ah, ina da batun sallah ka saurare ni batun yaki ka saurare ni bro da fa a a bro da fa ka saurare ni kaje ai muna maganar addini ne kai ne kace abinda a addinin musulunci yaki na daga cikin bangaren abinda ya shafi ka zo ka zauna zaka yi ibada zaka yi bauta zaka yi bauta idan aka ajiye yaki Broda Fuad dawo kan sallah din. Idan muka dawo kan sallah din In ka duba akwai su akwai farilla akwai akwai mustahabi a cikin sunoni a cikin sallah. An dai maluma da yawa sun bayyana mana cewa akwai abin da in kai darar sallan ka ya ɓaci. Akwai abin da in kai za ka gyara sallan ka. Akwai abin da in kai ko ka yi ba ma sallan ka tana nan a cikin a wannan dukkan na sallah. sai mu ɗauki cazbaha cazbaha a cikin al'amura na addini mhm. idan ka ɗauki cazbaha shin zai ce sallanka tana nan ko sallanka ta ɓaci ko kuma za ka gyara sallanka ko ɗaya da fuwa da babu a cikin wannan menene mhm. amfanin cazbaha da take yi wa musulmai ba zan bar ka dafe mu ba ba zan bar ka dafe ba ina so mu sa kan batun sallan ne kada ka mu barin ka barin kai point ba batun ya muke yi barin kai point barin kai point na dawo kan sallah din ba dawo kan sallah idan ka dauki cazbaha din broda fat shi cazbaha menene alami ne wanda yake nuna mai ake yi da cazbaha a madadin yatsun hannu ana subhanallah walhamdulillah wala ilaha da hailala da istighfari da salatin annabi idan ka ga mutum da cazbaha shi ma wannan abin da mai hannun yake ka gani idan ka ga mutum na da tazba hannunsa za ka ci ah, to wannan gashi nan yana ta fari yana ta al'amura da sauransu to ga ya zanto menene alayi ne na addini yake domin tazba tunda dukkan mu da ni da kai ba wanda ya tafi akan cewa in ga mutum da tazba yana kiran sunayen wasu yan kwallo ne ko kuma yana kiran sunayen wasu aljihu ne a'a da abin da Kuma mai casba nan yana yi wa'annan abubuwa da zaka yi da hannu mai bari ne mai casba ya ke kuma mai casba nan tambayar taimakonsa take kawai saboda sanin adadin abin da yake. duba bari sai dan ka pause for second mu je mu duk wani kira amma abin da kake yin ga kame kamin da kake yin ga domin kai kana da tasba ne amma in kana da tasba nan bai nuna cewa kaman ka manipulate situation domin ka justify wato tasba nan ba ni na da tasba nan gashi nan wallahi gashi na nuna ganna da shi amma in ka ce in ka ce ba in ka ce ba bidiya bane shin na son kallon kimini dalili abin da yasa ba bidiya bane saboda ina da tasbahan nan bai sa in ce kaman dole ne in ce ba bidiya bane shi aka ce mini wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sa annun shi ne yake tasbahan da shi bai rika irin wannan tasba ba shi mutum ka zo kana son ka ce ba bidiya ne mai kyau guro da kwat a kaya da bidiya ne amma ka ce mai kyau <laughs> bid'a ne hasana yes bid'a ne hasana wannan wani magana daban ne kun ji yanzu ko ya yadda bid'a ne amma wai hasana wannan maganan nan an aka shigo mun je malaman sun kira fa sun kira sai za ka shirya ga wani kira kan ai salamu alaikum ya suna daga nake kira alaikum salam mustafa garba audu daga lagos daga lagos nigeria welcome to kebon fm a shirin yau ya zafi sosai sosai muna jinka ba mu contribution ba ba ya yi zafi sosai mustafa kuma gaskiya in ba dai mutum yana yana da son ra'ayi ko kuma zai bi wani malami ba zai bi mala ba to gaskiya wannan abun bai kamata a ja sosai a kai ba kuma bai kamata mutum ya ta yana kame kame ba hmm. Hmm. na farko ni gudumawa da zan bayar ko kuma fahimtar da ni na fahimta a wannan abun na farko muna wa malam wato ainihin eh, shek isa ibrahim fantami addu'an allah ya sa ya dawo daga tafiyan da ya yi Amin. mu dai mun sani kowa ya sani malade ya yi zamiya hmm. abu a fili yake sabida mai hujja na farko shine tasbaha ko hmm. mutum yana so ko baya so tasbaha ya shiga cikin musulunci ibada ke da shi ba shakka ya shiga cikin musulunci wadda ibada yake da shi hmm. wadda ba duk wadda yanzu misali musafa misali na farko da zan maka shine duk inda ka ga mutum ya rike ko ya rataye cross dan Allah dan annabi me zaka dauke shi ka doke shi kaman mutumin a christian ne ya identify christian direct na'am symbol ne na christian kawai direct haka ne haka ne idan kuma ka ga mutum da casbi ko a hannun shi ko a wuyan shi ko a motar shi ya rataye dan Allah dan annabi ko kai ba musulmi ne me zaka dauke shi in irin nan musulmi ne ka dauke shi kamar motar musulmi ne ko gidan musulmi ne direct kai wannan motar musulmi ne kuma dan haka ake sawa duk wanda ya siya casbi ya rataye yana nuna cewa shi musulmi ne hmm. Motan shi na musulunci ne duk wanda kuma ya rataye cross misali akan mota ya sa shi yana yana tutin cewa shi kristan ne direct kowa ya faɗa ko bai faɗa ba mhm. wannan abin da ya rataye ya bayyana shi musulmi ne wancan shi ma abin da ya bayyana ya nuna addinin shi wannan haka ne mhm. na farko kenan mhm. duk to shi tasbihi kuma aka ce duk wani abin da zaka yi a musulunci ya kamata akwai hujja kuma ka bi abin da manzon Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun karantar sun ji kowa ya ji ko ba wanda bai san wannan abin ba kuma tun muna kanana tun muna tashi mun sani manzon Allah ya nuna fallalan yin mhm. tasbaha da hannu tasbaha normally da hannu ake yi wadda cikin iyalin shi ne ya ga wata ta kamar da ka samu labari ta tara abu take yi yace ba zan nuna miki abin da yafi wannan abin da kika yi alkhairi ba tace me nuna man mana yace da zaki da yatsanki da yafi saboda yatsanki za su zama miki shaida a gaban Allah ranar gobe to wannan malamai suka ce inda tasbaha ko kuma yin wani abu da ya ko yin wani abu a yi wani rawu a sa tinki a sa komai an da tasbaha za ta samu asali to da a lokaci ne za ta samu asali hmm, da manzo Allah ya endorse kenan wannan lokaci da a lokaci eh, ne za a endorse din shi cewa lalle abin da kika yi din nan ya dace saboda duk wani abin da manzo Allah ya gani an yi idan ya idan ya yayi magana ya tabbatar to ya zama addini to nan nan magana kuma yake nan magana yake dan wani kira nan magana yake fawo domin wasu sun ce wai birya abin da aka yi manzo Allah bai ce bai dace ba wai kaya ka ci gaba kana yi to nan kace wai wata ta yi ya ce mata yana da akwai wanda ya fi wannan bi ma'ana kana imply kamar in kana ka ka yi wannan amma kai da yasan ka na ya fi me kake imply nan To ka gani a wannan maganan da shi manzo Allah ya miki ba zan nuna miki abin da yafi falala din nan ba ko kuma yafi abin da kike nan zai nuna maka cewa wannan abin da kake yi fa ba shi bane ga abin da yake yi daidai mm, amma wannan kuma kabar anya ko da za a abin kaman yana da kyau amma wannan ya fi lande Brother Ibrahim shigo cikin magana nan shigo cikin magana dan wanga yana magana bibi wani lokaci kamar yana again wani lokaci kuma kamar yana forward ni ma magana da nake so na tambayar da nake so na masa shine kaga da bakin shi ya faɗi cewa ɗaya daga cikin matansa tana yi kuma ya ce mu na magara sayuwa matansa tana yi ya ce mata me ita ne ba aikon da ya min ba ai condemning din na farkon ba kenan bi ma na farkon na it's good amma wannan ga it's better ka gani a fahimta na bai kamata yawwa is better ba zai ce shi haramun na farko yi da cizbe ni a fahimta ne kenan ko ya dan uwa zai ce hmm, dan wa kaji ko kaji kaga yana magana ke fito kan kibro fm kaji magana dan wan ya gudu ya gudu domin abin da ke ciki ne yana da yana da abin cewa a game da maganansa mhm. maganan da ya ce na game da in ka ga mai cross kaga zaka ce kirista in ka ga mai carbi zaka ce musulmi ko ina ganin wannan kaga carbi ya jawo musulunci ɗaukaka kenan tunda kaga kana ganin carbi ko a mota ne ba fata ba aka yi accident carbin nan shi zai nuna cewa mai wannan motar musulmi ne za a iya masa sallah akwai wani tarbin nan kuma da akwai na mutane indiya suna da shi fa mutane roman catholic to ai mu ba indiya bane mu anan inda muke brother Fuad ah. and then still idan muka dawo maganan addini din brother Fuad akwai point da nake so still in sake da yace eh, fannin addini ne carbi akwai kafet kafet da muke amfani da shi a masallatan mu yanzu jiran masallatan da ta je da izala bari wani ina bari ba batun ka ba da yi ba to kun dai ji ra'ayoyin nasu me za ku ce akan haka ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu mai albarka kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa mun gode da sauraron mu da kuka yi